بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata na kuma 23 ga watan rabi'ul awal a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da goma sha biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta 2017 miladi mana cikin littafin kitabu tauhid wallafar shekul islam wa mujaddidu da'awati tauhid a sheikh muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman a tamimi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan shine kuma darasinmu na 33 za mu tashi a babi na 30 cicif babu lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wa qawli qul in kuntum qul in kana aba'ukum ila qawli ahabba ilaykum min Allah wa wannan babi na 30 ya zo ne bayan babi na 29 da kuma babi na 28 babi na 28 ya yi magana akan abin da ya shafi attanjib ilimin taurari wana ji da kyau ko da ya yi magana akan abin da ya shafi ilimin taurari babi na 29 ya yi magana babu ma da filisisqa ibil anwa babin da ya yi magana akan abin da ya shafi neman ruwan sama ta hanyar roƙon taurari ko kuma ta hanyar in an yi ruwan sama a ce ai tauraro kaza ne yayi a jingina ruwan saman ga tauraro ko da ba a roƙe shi ba ko kuma a roƙe shi ko da ba a yi ruwan ba duk waɗannan abubuwan kafirci ne tsakwararsu Allah ta'ala ya tsare mu baki da kuma duka waɗannan nau'uka ne na canfi da muka fito ba su galibin waɗannan da wuya ka same su mutum musulmi yana yi galiba da wuya ka ga mutum musulmi a yi ruwan sama ya ce ai tauraro kaza ne in ma musulmin ne to suna ne na son ka fahimci wannan da kyau asali musulunci shi ake bi ba musulunci ne yake bin mutum kuma duk waɗannan abubuwa kamar yadda bayani ya gabata nau'uka ne na tsafe-tsafe da kuma camfe-camfe kamar yadda lokacin larabawan jahiliya suke yi da watanni kuna ji da kyau ko da kwanaki hakan nan kuma abin nan a turawan zamani su ma suna yi da watannin su na boku lura a ce januwari duk wanda aka fi shi a tsakiyar wata iri kaza tsakiyar wata ko goma farko ko goma tsakiya ko goma karshe ga yadda yake ko ga yadda zai zama kamar da kasar laraba suna yi da watannin almuharram safar rabi awal rabi sani jumada ula jumada sani rajab sha'aban ramadan shawwal zulqada zulhajji to hakan nan kuma masu bin na boko suna yi da january janairu da fabrairu da maris da afrilu da mayu da yuli da yuni da yuni da yuli da agusta da kuma satumba haka nan da nuwamba da disamba duk akwai masu yi da waɗannan abubuwa saboda haka ko ma dai da january february ya yi ko ma da wannan ya yi duk kafirci ne duka shirka ne domin shi duba duba ba wai don mutum ya yi ne da watan musulunci za a ce ya yi ba a shi duba a matsayin shi na duba kafirci ko mutum ne zai yi tafiya sai ya je wurin wani ya duba mashi wani sai ya ɗauko ƙur'ani yana buɗe ƙur'anin sai ya buɗe faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah yace saura ka yi tafiya ka ranar juma'a duba yayi kada ka taba jin cewar qur'ani ya karanta maka duba yayi ko kuma ya bude ya karanta ya ga qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn yace ka yi tafiya ka ranar litinin ko kuma ya ga inna ma ju'ila sabtu ala ladzina ikhtalafu fi ya ce ka yi tafiya ranar asabar duk ba a sauka da alkur'ani akan wannan ba kuma wannan ba sababi ne shar'i ba kuma ba sababi ne kauni ba saboda haka wannan duk kafirci ne shi abin da yake kafirci dole a faɗe shi a ce kafirci ne ba za a yi la'akari da waɗanda suke cewa ana yawan faɗan kafirci ba kuna shi na da ko ba za a yi la'akari ga magana da suke faɗa ba ai mai mai kaza a aljihu bai jimirin as duk wanda ya sa kaza shi a aljihu da ka ce as sai ce da shi kake ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba a taba karatu don cin zarafi wani ana karatu ne domin a faɗi gaskiya akwai wanda ya huce ya bai ma wasu sallah raka a farko ya karanta kaifa furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum har zuwa ƙarshe bayan fatiha a raka ta biyu ya karanta qul ya ayyuhal kafirun bayan ya karanta fatiha aka yadda da sallah ya ce to kun gani ko ai mun ce muku sana kafirtar da ku kawai ya karanta kaifa takfuruna bayan ya karanta fatiha sannan raka ta biyu ya karanta a ya ayyuhal rona bayan ya karanta fatiha amma ka ci wai wai ya kafartar da su ai da mun ga muku sana kafartar da su to haka an kace ce zaka bi ire-iren waɗannan maganganu ba su bane karatu ne ake yi domin a yi wa mutane bayanin abin da yake gaskiya shi ko karatu in za a yi shi to giyar kan hanya ne faɗe yaro faɗe babba da mai karatun da wanda ke sauraron karatun gaba da gaba da muhawar da ke sauraro a rediyo duk karatun zai taba shi in dai karatu za a kare ba wani abu na daban za a kare daga mana roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya datar da mu kurakuran mu Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu abin da muke nema ita ce shari'a Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan daidai su kuma mabarnata babu irin hanyar da ba za su ba domin su kawo barna isa ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da aya ya ce walitastabina sabilal mujrimina ko waliyastabina sabilul mujrimina ko walitastabina sabilul mujrimina qira'a uku ce a wurin kullum da ke ko waliyastabina sabilul mujrimin domin hanyar fanɗararru ta bayyana ita karan kanta hanyar ta fito fili kowa ya gane ta ko kuma walitastabina sabilal mujrimina ko kuma domin ka yi bayanin ka bayyana hanyar mujrimai duk ka yi bayani domin hanyar mujirmai ta bayyana da jin bayaninka kowa zai gane hanyar mujirmai haka duk waɗannan abubuwa ana bayanin su ne domin maɓarnata kuma ba irin sahun da ba za abubuwa ba ba tare da sun bi wani sahun ba shi wani cayi shi wani yanzu duba wani cayi shi da ƙur'ani yake yi ai shi ba duba yake yi haka za ka ji muridan shi yan fadin shi abin nan agent ɗin shi a cikin mutane ah, a'udhu amma in ka je sai ya ce maka shi ba duba bane kuma baya duba kuma duba kafirci ne saboda haka sai ya dauko qur'ani a to me yake kenan wannan modern abin nan kenan ko modern jahiliya kenan sai ya ce zai dauko qur'ani yana son a duba mashi ranar da zai tafi yana son a duba mashi ranar da zai tafi to sai aka bude ana budewa kuma sai aka aka duba da was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi sabati sai ce to kaga yanzu tafiya inda qur'ani aka karanta yanzu tafiya ka ta kama ranar asabar kenan wannan kafirci ne karka taba jin cewa ya karanta maka qur'ani ya laulaye qur'ani ne yana so ya ci kasuwar shi saboda an tasa ma kasuwar su tasta Allah ta'ala ya tsare mu gaba da to karka taba jin wai wai ya bude qur'ani wani kuma da tarbiyya ce yake yi wani kuma da kaza duk waɗannan abubuwan ba su an ce ma da qur'ani bai yi ba ma balle da cire wani kuma sunayen ashabul kafa ma yake duba da su sunayen ashabul kafa babu suna kwaya daya na ashabul kafi da aka ittifaki aka ce suna kaza sunan wani dan gaba ɗaya sura bata kawo sunan ko mutum ɗaya ba karansu ma ba faɗi launinsa ba wa kalbun ba su ɗin zira'ayi bil wasu daga talata alaihi wa lailati min firaran wal mulita minhu ko ba za ga mutane ne dai suke ta farauta iri daban-daban mutane in sun fito ta nan su kuma su fito musu ta nan Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya mu Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana aqidar mu muslimin توفنا مسلمين bis salihin saboda haka ko da ƙur'ani mutum ya yi ko da watannin musulunci ya yi ko da watannin bature mutum yayi yi ko da ya sunan shi duba kullum da ke ko Allah ta'ala ya ce mala babu qaulin lahi ta'ala babu da zai bayani kan faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya wa minan nasu kuma akwai daga cikin mutane kenan ba dukkanin mutane min at-tab'idiyya ma'ana min mai ma'anar ba'd akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillah wanda yake rikon wani wanda ba Allah ba sai ya rike shi gangan wannan abin tauraro ne ko rana ce ko wata ne ko watannin boko ne ko watannin musulunci ne wani a tafau wani watan baya tafiya a kai gari guda zai gaba sa tafiya a wani wata Gama daya ko da ka kira wani zaka je garin sai dai ce maka a'a domin kashi gaba za ka fita ba wani ba ma sai ka bugowa ya ka yi tambaya ba kai mai kasan wani ba musulunci ne ba misalai dai gasu na iri daban-daban na ranaku ne ko na mako-mako ne ko na watanni ne duk gasu na iri daban-daban wanda ke jahiliya ce tukuru Allah ta'ala ya tsare mu baki Allah ta'ala ce wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane man yattakhidhu wanda yake rikon min dunilla wani koma bayan Allah kamar da na ambata ko ya rike watannin musulunci ko ya rike watannin boko ko ya rike wani aljani daga cikin aljanu ko wani mala'ika daga cikin mala'iku ko wani annabi daga cikin annabawa yana bauta mishi yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar yadda suke son Allah kamar yadda suke son Allah kenan yanzu anan suna son Allah kaga ba a kore musu son Allah ba wana ji da kyau ko ba a kore musu son Allah ba sai dai son Allah da suke yi na mumasin ne ya yi daidai wa daida da san da suke ma wani Allah suna son Allah hamsin bisa ɗari suna son wancan ma hamsin bisa ɗari ya ga zama 100 kenan 50-50 kenan a kan wannan aka zarge su to ina ga wanda yake son wannan Allah 51 abin nan 51 yake son Allah kuma 48 ya kake ganin wannan ko 49 yana son wani Allah 49 abin yana son Allah 49 yana son wani Allah kuma 51 shi kuma fatin da wannan kaga an cika hubbilla kamar yadda yake son Allah haka ne yake son wani Allah kuma min duni la kuma bayan Allah an dadan kishiyoyi in an ce an dad jami'i ne na niddu idan aka ce niddu shine almasi iri yana kamar yadda yake ya riki wani irin Allah a'udhu kuma bayan Allah ta'ala ba shi da iri ma'ana ba shi da kama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu da ya kama da shi amma ana samu daga cikin mutane man tafi min dunillah wanda yake rikon wani koma bayan Allah an dadan a matsayin kishiya ga Allah a matsayin ya kwatanta shi da Allah yuhibbunahum suna son su ku lura da kyau yuhibbuna fi'li ne mudari suna son su kenan har yanzu akwai su kuma fi'li mudari ya dillu alal hadir wal istiqbal yana nuni zuwa yanzu da kuma nan gaba har yanzu akwai su suna nan suna son sun riƙi wasu koma bayan Allah wannan waɗansu zai iya zuwa mala'iku ne ya riƙi wani mala'ika yana son wannan mala'ikan kamar yadda yake son Allah ko aljanni yana son wannan aljannin kamar yadda yake son Allah ko wani malaminsa ne yake son shi kamar yadda yake son Allah sai Allah ta'ala ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma wanda suke imani su kan suna son Allah ne so na hakika hakikanin san Allah shi to wani ita yake kira ashirku fil mahabba ashirku fil mahabba tarayya da Allah ta'ala ta wurin su ta wurin so asali Allah za ka so shi kadai sai wanda ya ce maka ka so shi sannan sai ka so shi to haka yanzu wannan san da kake mashi ta gini ne akan me na Allah subhanahu wa ta'ala bari in karanta mana abin da muhammad ibn salih al-uthamin rahimahullah azza wa jalla ya faɗa akan waɗannan al'amurra ɗin kamar haka muhammad ibn salih al-uthamin rahimahullah azza wa jalla ya ce wal mahabbatu tanqasimu ila qismain shi so ya kasu kashi biyu ka lura da kyau al mahabba a larabci mu'annas ce a hausa kuma muzakkar ne domin ya kare da wasalin o so ko yau a ƙaida kuma ya kare da wasalin o to a hausa kenan muzakkar ne in ya kare da wasalin a kuma galibi mu'annas ne kamar me kamar taya ka lura da jihu kamar taya a kaga ta kare da wasalin a a ƙarshe eh kamar jaka ko kaga ta kare da wasu a amma mu'annas kenan saboda haka yanzu so almahabba in zaka fas in za yi larabci sai ka kallaci abin nan mu'annas in za yi hausa sai ka kallaci muzakkar ce sai ce wal mahabbatu tanqasimu ismaini sai ka ce so ya kasu kashi ba za ka ce so ta kasu kashi biyu ba don ka harari larabci kenan kullum da ke ko wal mahabbatu tanqasimu ila qismain shi so ya kasu kashi biyu al qismul mahabbatu ibada so na bauta wa hiya allati tujibu tadhallul wa ta'zim shine kuma kake ganin mai wanda yake irin wannan son yana a tazallul kankan da kanshi a gaban wanda yake bautawa wa ta'zim da kuma girmama wanda yake bautawa wa an yaquma bi qalbi al-insani min ta yadda a zuciyar wanda yake wannan tazallul din zuciyar mutum za ta ɗauku da girmama wannan wanda yake so wata azimu da kuma girmama shi ma ya bi an yamtasila amrahu abinda ke nuna cewa yana riko da umarninsa wa yajtanibu na na haya kuma yana nisantar abin da shi wannan da yake so ya hana wa zai khasatun billah wannan Allah kadai ake wannan Allah kadai ake ina fatan ya ci wannan da kyau to yanzu wanda zai zo ya huce yana shigowa sai ya ga hoton wani da yake so sai ya koma ya cire takalmi sai to a hankali a hankali ya wuce wannan wata irin muhabba ce ibada ce eh, eh? wannan muhabba ta ibada ce kenan duk wanda ya irin wannan ya haɗa Allah ta'ala da wani kaga ya kankan da kai ya cire ya yi kaza ya yi kaza ya yi hoton shi kawai gani balle wani kuma kaga ya je yana kisinsa yana sumbantarsa faman Habba ma Allah ya ghaira muhabbata ibada duk wanda ya so wani tare da Allah irin so na ibada fa huwa mushrikun shirkan akbar wannan mushiriki ne kuma shirka babba wa yu'abbaru ulama'u anha bil mahabbati al khassa ita zaka ji malamai suna kira so na daban don ba wanda ake ma wannan sai Allah subhanahu wataala shi shi kadai dan shi ne ake mai so na at-tadhallul na kankan da da wa ta'zim da girmamawa banda Allah subhanahu wataala babu wanda ake ma wannan kun fahimci wannan da kyau ko to duk wanda ka gani kuwa ya yi wa wani koma bayan Allah irin wannan ko ya ga hoton shi a gidansa ko ya zo zai huce ne ya ga hoton ko ya makala hoton ne duk lokacin da zai huce sai ya yi haka ba ga wannan kai tsaye wannan yake bautawa duk yaran da zai faɗa ba tun daga zahiri sani الثاني laisar bi ibada fi zatiya so wanda yake shi a karan kansa ba ibada bane wa hadhihi anwa wannan kuma ya kasu kashi kashi shi wannan so din shi a karan kanshi ba ibada bane kun lura da ke ko da sakwara da tuwon shinkafa wanne ka fi so eh? ka fi so ne ko amma na ibada ne na wanda ya fi ma tasiri yanzu a baki domin an jima kaɗan za ka ce kuma ɗayan ka fi so ta an jima kuma ka ce ka dai ka ba ku kullun sakwara da kawo wani yawwa kaga ba so ne na ibada ba dan baka tabe ma Allah wannan ba ko ba za ka tabe ma insha Allah ta'ala kaga ya nuna shi na Allah ta'ala ibada ne isa na ibada baka taba jin ka gajiya ba bai taɓa zuwa maka a kwakwalwa cewar azumin Ramadan ya dawo 25 ba saboda so ne na me na ibada take bauta ma Allah ta'ala da shi kullum amma so na ɗabi'a kana neman canji sai malam ya ce annawul awwal almahabbatu lillah wa fillah so domin Allah akan abin da ya shafi bin Allah wa zalika bi an yakuna aljalibu liha mahabbatan la wanda abin da ke janyo wannan shine wanda kake so kana son shi ne saboda Allah saboda shi din yana bin Allah me ya janyo wannan son Allah da kake ko son Allah da kake yi sai janyo kake son shi domin me domin yana bin Allah shi sa ku so shi ah, kauni ai kauni shay'i mahbud lillahi ta'ala min ashkhas kasancewar abubuwa Allah ta'ala yana son su daga ciki kal anbiya kamar annabawa saboda me kake son su saboda Allah ta'ala yana son su kuma suna son Allah hisa kake son su amma a tambaye ka saboda me kake son annabuwa ne kai tumu kai turus a'a ah, kana son shi ne saboda yana annabi Allah yana son shi shi yasa kake son shi shi Allah yana son shi shi kuma yana san Allah shi yasa kake son shi kal anbiya wa rusul wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin da dukkanin salihan bayi in an ce salihan bayi waliyai duk sun shiga ciki su ne salihan bayi aw a'mal kamar ko kamar ayyuka kasala kamar sallah wa zakka da zakka wa a'malul khairi da ayyuka na alkhairi duk kana son su saboda ubangiji subhanahu wataala yana son su wa hadha an-naw'u tabi'u lil qism al-awwal wannan yana bin kismi na farko ne wanne kenan mahabbatu ibada so na ibada malai ce an-naw'u thani mahabbatu ishfaqin wa rahama so na tausayawa da jin kai wa thalika ka mahabbatul walad kamar san da kamar so na me na da wannan mahabba ce ta mai ishfaq tausayawa wa shigar da san kananan yara wa du'afa da yadda kake son marasa ƙarfi ba shi da karfi wallahi yana neman na kanshi amma ba shi da yadda zai saboda yanzu abin da nake so shine in samu dubu ɗari biyu da hamsin in ba shi yana da kaga kana san shi ne saboda me ga shi if ne ba shi da ƙarfi ma'ana ƙarfi na jari ko karshe amma kana san shi saboda yadda yake san na kanshi shi ba wai inuwa yake bi ba in inuwa in rana ta tashi daga nan ta koma ba shi inuwa yake bi wal marda da mara lafiya wallahi kana so shi mara lafiya ne kaga duk wannan mahabba ce ta ne ta ishfaq in ka je gaba mara lafiya ka kana nuna tausayi a tare da shi ba wai mahabba ce ta at-tazallul ba annau salis mahabbatu ijlal wa ta'zim la ibada mahabba ta ijlal girmamawa ba kuma ta ibada ba haka a siffa ta yi kama da wancan amma a ma'ana kuma ba haka ba ne saboda me ka mahabbatal insani li walidihi kamar yadda mutum yake son babansa aka ga yana girmama shi kullum da ke ko kuma yana son shi tare da girmamawa amma ba girmamawa kuma ta ibada irin wacce ake ma Allah ba wali mu'allimi kuma kamar yadda yake ma san da yake wali kabirin min halin khairi haka ne da yake son babba cikin mutane da tice na unguwa ce wallahi ina son wani bawan Allah nan dattijan nan dattijan arziki ne dattijan nan dattijan arziki ne ya rike unguwan nan daidai gwargwado yana musu fata na alkhairi duk abin da bai fi karfin sa in ga ga unguwan nan ka do ya ga abu ya wuce dattijan nan kaga duk wannan so ne na ne girmamawa da kake mishi annan rabi mahabbatu tabi'a ka mahabbatu ta'am kamar san abinci ko wa sharab nan za a zo a ce to kai me kake so a kawo maka wanda ya ce shi wallahi ruwa kawai yake so a kawo mishi wannan kuma ya ce ya ce <laughs> wannan ya ce maltina wannan kuma ya ce coca cola wannan kuma ya ce hollandia yawwa a duka ga wannan mahabba ce ta ɗabi'a babu yadda za ka ce wai wanda kai shi ne daidai wanda shi ya yi ba daidai ba ne duk ɗabi'a ce ba ga wani lokaci an kawo mai sai ce kai ba shi kawai kawo mu abu kaza eh yawwa duk tabi'a ce mala ya ce wa ashrafu hadhihi al-anwa an-naw al-awwal duk waɗannan nau'ukan wacce tafi kowace ita ce nau'i na farko al-mahabbatu lillah wa fillah al-mahabbatu lillah wa fillah ita ce tafi kowace don ita ne ake sakamako amma mahabbatu tabi'a ta abinci kana son wannan ba ka son wannan wannan babu shi a karan kansa wannan babu lada babu zunubi wal baqiyatu min qism al mubah sauran halas wai kana son abinci iri kaza ba ka san iri kaza a shi a karan kansa wannan ba ba lada ba zunubi ku lura da jumlar da nake ta cewa nake cewa shi a karan kansa a karan kansa ba shi da lada ba shi da zunubi kawai dai ka ci kawai ka ji ɗanɗano a baki sai dai idan man kallaci me yasa kake son shi yanzu me yasa baka son wannan abin da ya sa kake son shi yanzu wannan saboda sha Allah ta'ala in dai ka ci wannan galibi kakan samu tashi cikin dare ka yi karatu ka yi kiyamun leli to ta wannan niyyar ce za ka samu lada kulwar da ke ko ta wannan niyyar na abin da ya sa ka ci saboda wannan in ka ci sai dai a salatu isa ka lura da inda karatu wannan to wani lokacin sai an kira a salatu so wannan ba ka samu kai karatu ko ka tashi kai kaza kaga wannan abin da isa ka canza su saboda me wani abin da kake hasashe to a wannan abin ne zaka samu lada ba kawai dan test din da ke ciki to haka dai malam Uthaymeen rahimahullahu azza wa jalla ya fasa bakin waɗannan al'amura Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi sai ce munasabatu al'aya li hadhal libabil muhabba alakar wannan ayar wa minan nasi mai yatakhudhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah sai ce alakata da babi na almuhabba yan uwa mu sani so da ka gashi ba karamar al'amari bane so da ka gashi ba karamar al'amari addini gaba ɗayan shi ya gina akan so ne fa shi yasa kake ganin wani in ya ji ɗanɗanon azumin ramadan saboda yadda yake son shi so na ibada sai ga kamar inda ana kara da an kara amma wani saboda bai shi da ɗanɗano na so sai ga yana cewa shi fa yau 29 ko ba a ga wata ba gobe zai azumi ba ba sha jin wannan ba to haka shi wannan ba ba ibada yake afanillah iya kuma Allah ya tsare wannan ba so yake na ibada tsoraka addini gaba ɗaya ya gini ne akan su ya ginu akan su shi za duk wanda yake yin sallah akan yana son sallah kai da gani ka gane wanda yake yin sallah kuma a wata harkar shi ta daban da gani za ka gane na fata kuma fahimci wani da ke za ga wasu fa sai wasu sun kammala isha ɗaya kenan sun shiga tarawihi sun shiga tarawihi a goma sun yi raka a shida saura nawa kenan saura hudu sannan waɗansu za su tayar da isha kulura da ke ko sai su nemi su riga waɗannan kammala kaga sun yi isha ta kunna sannan suka biyo ta da tarawihi amma sai su nemi su riga waɗannan da raka a hudu ta rage musu sai su nemi su riga su wai sunanta fijo yar faki baya yawa sai sai lada kuskure ne wani so ibada ana yin ta ne da so a da so kuna jina da kyau ko ana yin ibada ne da so shi ya sa duk abin da zai rage maka so ake kauda shi aka ce la salata li hadarati ta'am babu sallah ga wanda aka kawo mai abinci duk wanda zai sallah aka kawo abinci ya zauna ya ci abincinsa ya tashi ya sallah dan ana son ya yi sallah ne yana santa wala huwa yudafiul akhbasan ganin babu sallah mutumin da yake matsa tusa ko matsa bayan gida ko matsa fitsari ya saki tusarsa ya je ya sake alwala domin so ake ya yi sallar yana so ina fatan kuma ya wannan so ake ya yi sallar yana santa yana kaunata shi yasa ya saki tutsarsa ya je ya fitsararsa ya je bayan gidansa domin ya samu sakewa ya zo yana yin sallar yana jin ɗanɗananta a baki wanda isan sallah ya san wannan sai malam ya ce man'ul insani an yuhibba ahadan ka muhabbatillah abu na farko an hana mutum ya so wani ya so kowane ahadan kowane abu kamar yadda yake son sallah li'anna hadha min ash-shirk domin wani yana cikin manyan manyan shirka al-mukhriju an milla wacce ke fitar da mutum daga musulunci wa hadha yujadu fi ba'd ubadi ana samun waɗannan cikin wasu daga cikin masu bauta ka san akwai in kana ji a karatu zaka ji ana kiran al-ubad al-ubad da al-usas al-usas da al-ubad al-ubad masu yawan ibada al-usas masu yawan wa'azi duk waɗannan biyun ba a ɗaukar karatu lura da ke ko duk waɗannan ba a ɗaukar karatu inda mutum ya zama ubad ne za a ga yana ta ibada ne ba lalle ne zama kan ilimi ke yin ta ba galibi za ka gaba kan ilimi suke da abid daban ubad ba isa ya ce ga usas ko ba daukan karatu su. don galibin hadisai mawdu'ai a wurinsu ake ji galibin hadisai mawdu'ai a wurin wu'azu za ka ana kira su usas ko wu'azu masu wa'azi ko wa'azin turmi ko ma dai wa'azi da yawa dai za ka inda mutum wa'azi zalla ne za ka dinga jin labarai a bakinsa na bara da na bana duk ba daukan karatu su. isa mala ya ce wa hadha da fi ba'adul ubad sai bai ce dukkanin ubad ba wasu daga cikin ubad wa ba'adul khadam da wasu daga cikin masu hidima fa ba'dul ubadi yu'azzimuna wa yuhibbuna ba'd al-qubur za ga wasu masu yawan ibada suna san kabarurruka yana yana kabari awil awliya ko magana abin da ya shafi waliyai ka mahabbatillah kamar yadda yake san Allah san kabari au ashad ko ma sama da yake kusa wa kazalika ba'dul khadam hakan nan cikin masu hidima tajiduhum yuhibbuna haula'i ru'asa zaka yana son waɗannan shugabannin da yake ma hidima akthar mimma yuhibbuna Allah sama da yake suke son Allah wa yu'azzimunahum akthar mimma yu'azzimuna suna girmama su sama da yadda suke kira suke girmama Allah subhanahu wataala ranar alkiyama kuma wa qalu su ce Allah ta'ala ya ce wa qalu suka ce rabbana ya Allah ubangijinmu inna ata'ana sadatana lalle mun bi jagororin ne wa kubara ana da manyan mu fa adalluna sabil hikmata da mu hanya rabbana ati mudhi'afaini min al'azabi wal anhum la'anan kabira ya Allah ati min al'azab ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba wal anhum la'anan kabira ya Allah ka tsine musu tsinuwa mai girman gaske a lahira bayan an musu karatu a duniya kuma ba su ji ba ga so da ka gan shi so da ka gan shi so kai ba ka gano wani yana son mace ne duk abin da ta nema sai ya kai mata ba irin jin hankalin da zaka mai ce baka gane ba ne in ya bayyanci ma haka sai ya daina gaya maka sai ya blocking naka a cikin wannan abin na ɗin sai ya baka koye ma magana ba za ka gane ba ina fatan kun yanci wannan da kyau ba so da gani ba bahaushe ya ce so hana ganin laifi to kuma so yana da ma'auni na shari'a so yana da ma'auni na shari'a wai ka ji wani yana son wata wai ya Allah idan akwai alkhairi a tsakanin su Allah ka tabbatar da shi kuna ji wai ya Allah in babu alkhairi to ka zama da rashin alkhairin alkhairi wannan ta'addi ne fi du'a ba ka taba ji wannan ba shi ya ɗauka ita ce sarauniyar mata gaba ɗaya su sai a hankali daga mutane su bi a hankali mutum ya bi a hankali komai ana ban shi ne kada ka wuce karantawar musulunci malam usaimin rahimahullah ya yi magana masu faɗin gaske sosai da sosai a wannan babi na almuhabba ya yi bayani sosai da sosai kana abin nan alqaulul mufid alqaulu al-mufid sharhu kitab tauhid sharhu kitab tauhid kar ku manta ba fa alƙalami ya sa ya rubuta shi ba karantawa kasa kasadin shi yana nan karantawa yayi sharhin kitab tauhid din aka yi dalibai suka rubuta shi yana sauraro yana rubutawa su wanda za ka sa kasa ɗin za ka dinga jin shi yana karantawa kuma kana ganin abin dalla-dalla kun yi shiru shi inda kana ganin harufan kuma kana jin sautin su so rubutacce a daga kasar aka sauke shi koma littafi galibin littafi malam uthman aka suke da malam uthman yake magana kan muhabba sai ce a shafi na 185 ya ce idan yi min hadha hadith ana karba daga wancan hadisi hadisin da za mu karanta gaba kaɗan a yu'minu kuma hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in amma zo wurin sai mu karanta shi a nan mun ji yadda malam usaimin ya kasafta abin da ya shafi almuhabba gaskiya mutane su su taka tsantsan wani idan yana gaban kabari irin tazallul da yake da kankan da kai da yake yi kai ka ce yana gaban Allah yana sallah duk da tunda ba a ce in ka je ziyara kabari kuma mutum ya kama rawar banjo ba kun gane amma dai ba a tsayuwa a gaban wani wanda ba Allah ta'ala ba irin tsayuwa da ake a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yana sai mutum yake domin a tazallul da Allah ta'ala ce kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wannan khushu'i din ba inda ba wanda ake wasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa qauli malam ya ce wa qauli da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tarduna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ati Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalim al-fasiqin kul ya kai wannan annabi mai daraja kace in kana aba'ukum har idan iyayenku sun kasance nawa kenan daya har idan iyayenku sun kasance wa uku da ƴaƴayenku sun kasance da 'ya'yanku kenan wa ikhwanuku da yan uwanku uku kenan wa azwajuku da matanku hudu kenan wa ashiratuku da danginku biyar kenan kaga kul in kana uku ko da bari mu karasa biyar wa niki taraftu da kuma dukiya da kuka tara no kenan shida wa tijaratun da kuma kasuwanci da kuke ta faɗi tashi a kai Ta takshauna kasadaha da kuke jin tsoron kada ta ɓare kada kasuwancin ya kari masa ke nan bakwai wa masakinu rubauna. da kuma manya-manyan gidaje da kuke ƙauna kuke so nau nan takwas idan waɗannan sun kasance habba ku su suka fi so su kuka fi so ilallahi wa rasuli ga Allah da manzon shi wa jihadi. fi sabili su kuka fi so akan jihadi akan abin da ya shafi al'amarin Allah to fata rabbasu ku jira azabar ubangiji a usbi to kuma kaga waɗannan su ne gaba ɗaya abin da mutum yake so gaba ɗaya san shi in dai so ne na duniyan nan sun koma ne kan me kan wannan qul in kana aba'u ka ce har idan iyayenku sun kasance idan aka ce iyaye ya shafi uwa da uba kuna ji da kyau ko da kuma kaka da abul abi da abul abul abi da abul abul abul abul abi wa in ala kun lura da ko da lissafi ya yi sama insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan za mu sa daurar gado insha Allah ta'ala da uwa ummu uwa kenan da ummul ummi da ummul ummul ummi haka duk jaddat kenan da duk suna karkashin kul in kana aba'ukum iyayenku da kakanninku wa abna na in kana aba'ukum wa abna'ukum da ƴaƴayanku yan danka da dan dan danka da dan dan dan dan danka sai ka ga wani san da yake ma jikan shi bai ma dan shi haka kullum da ke ko yasa jikan in ya fahimci baban shi ya haɗo mishi wata gwaramar shi ma sai je ya haɗo ma baban nashi wata gwaramar ta sama ko shi ma ya a bashi direct from above sai je wurin kakan ko ba ka yi ba da zaran zai magana sai a ce yi shuru ga abin da ake so yi ba shi nan ba qul in kana uku wa uku wa ikhwanukum da yan uwanku da yan uwanku uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya wa azwajukum da matanku ka san mata da ka ganta in mutum ya yi saki wallahi sai ta raba shi da dangi duk da an ce azwaj mata kuma ya shafi wa kuma da mazajen ku wani mijin in ake wasa sai ya raba matar shi da yan uwansa da yan uwanta duka dan asalin zauju ana faɗan shi ne ga wanda ke da aure mace ko namiji shi yasa ba shi da ta'un ba shi da ha'u ta'anis a larabci za ka ce hazihi zauji ita kuma za ta ce makawata haza zauji wannan kuma shi ne authentic arabic shine larabci wanda ya fi kowanne kyau saboda ba a sawa mace zaujatu in ba a babin gado ba shine za a ce zaujatu an ma sa tawon din ma da ya aika gane balle a cire tawon aga uskun anta wa zaujuka aljanna ba a ce wa zaujatuka aljanna ba ba a ce wa zaujatuka saboda haka shi azzauju ana faɗan shi ne ga mai aure kullum da kyau ko azzauju ana faɗan shi ne ga mai aure in mace tana da aure sunanta azzauj in namiji yana da aure sunan shi azzauj in ba ta da aure kuma ba zauja ba ce haka nan ba shi da aure kuma sunan bai kawo gare shi ba har yanzu <laughs> me fadin suke yi wai masu su kuma fa wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum da danginku kuma ga dangi ya samu wan uba kanin uba kullu da yake ko wan uwa kanin uwa al'amam da al'akhawal kenan da dangi gaba daya wa ashira sune ashir duk da galibi ashir wa anzir ashirataka ala qarabin kenan ko wa amwalu ne ki muwa da dukiya da kuka tara san dukiya almalu shaqiqatun nafs almalu rai da dukiya da ta uwa daya uba daya suke da rai haka larabawa suke ce almalu shaqiqatun nafs dukiya da ta uwa daya uba daya suke da rai za ga wani babashi da lafiya amma ɗibi dukiyar aya a biya mai magani sai ga kamar sai ya yi shawara Allah shi kaga yanzu shi ke tsare ta kenan ba ita ke tsare shi ba kullum da ke ko dukiya da haganta wa amwalu niki taraftumuha da dukiyoyi da kuka tara wa tijara da kasuwanci fatauci ta shauna ka sada da kuke tsoron faduwata wa masakinu ha da gidaje to an ka lura gaba daya in dai mutum ne aka faɗi waɗannan eh ba abin da aka bari a takwas ɗin wanda yake a kansu kuma zai iya komai sai Allah ta'ala ce idan waɗanne suka kasance a habba ilaikum kaga ismu kana kenan khabaru kana kenan a habba ilaikum su kuka fi so min Allah akan Allah wa rasulihi da manzan Allah wa jihadin fi bene da jihadi akan tafarkin Allah to fatarabbasu ku jira umarnin Allah hatta ya ce Allah amri har Allah ta'ala ya kawo umarninsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah bai shirye da mutanen da suke fasikai ga hatta waɗannan ba a hada son da san Allah ba a hada son su da san Allah an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in a kharaja kaga waɗannan ayoyi kai tsaye suna magana ne akan abubuwan da muka ambata ko a hadisi daga Anas ibn Malik khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku imanin shi bai cika hatta akuna ahabba ilaihi har sai na kasance ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji ma'aikin Allah kenan sallallahu alaihi wasallama sai na kasance ahabba ilaihi ni na fi soyuwa a gare shi min waladihi sama da ɗan shi da ya haifa mace ko namiji shine alwalad ya shafi mace ya shafi namiji amma al'ibnu ɗa ne namiji kaɗai amma ka ce alwaladu ya shafi mace ya shafi namiji bisa Allah ta'ala ce yusufumallahu fi auladikum bai ce fi abna'ikum ba sai bude ayar da fi auladikum ya rufe ayar kuma da aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa amma ya buɗe ta da yusufumallahu fi auladikum don walad ya shafi na ɗa ya shafi ya lafazin walad wa walidihi da mahaifinsa sai na fi soyuwa ga mutum sama da ɗan shi sama da mahaifinsa wa nasi a jima'in sama da sauran mutane kuma baki ɗaya kaga sauran mutanen su ne waɗancan da muka ambata ko ah, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum ina fatan ku fahimci su ne waɗancan ayata haɗe da suke na kai da ma sauran mutane gaba ɗaya to kaga sai so na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya ɗara san uwa ya ɗara san uba ya ɗara san mala ya ɗara san mata kuna jina da ke ko ta ce wallahi tana son shi amma gaskiya tana son dai wandan nan nashi dai inci biyu a ƙasa tana son in zai yi za a biki dai ya sa inci biyu a ƙasa mana wai ya ja kaya ya ja riga shi sai ya sauka ƙasa inci biyu sai ya sauka ƙasa sai ka jana ce to ya za a yi tunda dai ta ce ga wannan an samu shirka ta mahabba wannan wadai an samu shirka ta mahabba saboda shi ya san ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk abin da ke ƙasa da idan sawu to wuta ne amma ya ga dai saboda wai kata sille mai ko kuma ta ce sai ya aski gemunsa ya ce ai ka san bin su ake a hankali in aka auren ba sai ya bar gemunsa ba duk wannan gagawa yin shi ne ina fatan kun wannan gajeren misali ne wa ka tasli za ka samu abubuwa daban-daban kan haka kaga wannan soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba take da kowanne kenan to barin karanta mana abin da malam Usman ya faɗa yace idan saboda haka yu'khadhu min hadha alhadith za mu fahimta daga wannan hadisi wujuba taqdimi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli kullin nas gabatar da maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan maganar kowanne mutum cikin mutane hatta ala qawli abi bakarin wa umara wa usman za a gabatar da maganar manzo Allah sallama hatta akan magana Abubakar da Umar da Uthman to yanzu ya saura eh wa ala qawli al-a'immatil arba'a haka nan za a gabatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganar malaman mazhabobin nan guda hudu wa man ba'dahum da duk waɗanda ke bayan su qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma kana lil mu'minin bai taba kasancewa ga wani mutum mumini wala mu'minatin haka nan bai taɓa kasancewa ga mumina mace idza qadallahu wa rasuluhu amran har idan Allah da manzon shi suka zartar da wani umarni an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya zama ne yana da wani za'i na daban sabanin umarnin su babu shi ga mumini mace ko mumini namiji ko mumina mace mala usaimin ya ci gaba da cewa lakin sai dai idza wajadna hadisan yukhalifu al-ahadisa in muka samu wani hadisi guda ya saba ma waɗansu hadisai kuma al-ukhra as-sahiha ya saba waɗansu hadisai na daban sahihai au mukhalifan li qawli ahli ilmi kuma ya ko mu samu wani hadisi ya saba ma maganganun ma'abota ilimi wa jumhurul umma ya saba wa maganganun jumhurin malamai ta sai ce fal wajibu a nan abin da ya zama wajibi a kanmu a tasabbut bincike tukunna wata ta'anni fil amri da bin al'amarin sannu sannu ba a shufuf domin bin abubuwa wararu ɗaiɗaiku yu'addi ila shufuf yana kai mutum zuwa ya zama daban lura da ke yana kai mutum zuwa ga ya zama daban inda yana bin abubuwa ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku to zai zama daban daban daban a cikin al'umma ya ce wali haza saboda haka hadisan idan ka ga wani hadisi yukhalifu ma alaihi akthar al-umma ya saba ma abin da mafi yawancin malamai suke akai aw yukhalifu al-ahadith as-sahiha ko kuma ya wannan hadisin ya saba ma waɗansu hadisai sahihai wanda yake waɗannan hadisai sahihai din allati kal jibali fi rusuyiha kamar duwatsu Sake manya-manyan duwatsu wurin kafuwarsu fala ta ta'ajjal fi qabuli kar kai gaggawa karɓar wannan hadisin kar kai gaggawa na karɓar wannan hadisin bal yajibu alayka ya zama wajibi a kanka an turaji'a ka sake muraji'a wato ƙwala'a ka sake bincike fi sanadihi a isnadin hadisin hata ya bayyana laka al'amuru har al'amura su bayyana a gare ka karke gaggawa hmm? kun ji waɗanda suka lakanci ilimi kenan ko malam ya ce fa'iza ta bayyana idan bayani ya bayyana a gare ka fa innahu babu laifi abin nan ai takhsisun aqwa da wanne yafi shi abin nan la ba'asa bi an yukhass bi an yukhassisa al-aqwa bi ad'af min ai takhsisun al-hadith al-qawi da hadisi wanda yake da'if idan ya yana da hujja yace fal muhim da muke so a gane a tathabbut fil amri bin al'amarin sannu da bincike mai zurfin gaske wa hadhihi alqa'ida yace wannan qa'idar tanfa'uka fi kasiri min alaqwal za ta amfane ka a maganganu masu tarin yawa allati zuharat akhiran irin waɗanda suka bayyana 'yan shekarun nan injimal usman yake cewa suka bayyana 'yan shekarun nan wata raka hal aqdamuna wanda yake mutanen farko kuma suka basu wa sarat mahallun niqashin bainan nas suka zama da su ake tattaunawa tsakanin mutane fa innahu abin da yake abin nan fa innahu yadda al'amari yake ya ittiba'i hadhihi al-qa'ida ya zama wajibi ka bi wannan ka'idar wa yuqal a ce aina nasu min hadhihi al-ahadith waɗannan hadisai ina sauran sahabbai da tabi'ai suke akan aiki da su kuna ji da kyau ko in ji ba malam usmin ni nawa karantawa ne da fassarawa na shi aba ne ban bugo muku shi kowa ya riƙe ya karanta ba sai zama ni na kawai na karanta ne kuna bi walau kana ta hadhihi al mun min shari'atillah da waɗannan hadisi sun kasance suna cikin shari'ar ubangiji subhanahu wataala lakanat manqulatan baqiyatan ma'lumatan da sun kasance an ruwaito su kuma suna nan sanannu misla ma zukira misali irin abin da ake faɗa annal insana idza lam yatuf tawaf al-ifada wai idan mutum bai yi tawafin ifada ba tawafin aikin hajji idan bai yi tawafin ifada ba abala an ta garuba shamsu yawm al kafin rana ta faɗi a ranar idi ranar goma ga wata ranar babbar sallah yawm nahar kenan idan mutum bai yi tawafi na aikin hajji ba a ranar fa innahu ya'udu muhriman wai zai koma mai ihrami fa inna hadha hadith wannan hadisi wa in kana zahiru sanadihi sihha wa in kana zahiru sanadihi siha as-siha ko da a zahiri isnadin shi isnadi ne ingantacce lakinnahu da'ifun wa shaf sai mai ta hakiki yace wanda ya burin yace akhrajahu abu daud abu daud ya rawaito hadisin babul ifadat fil hajj babu da yayi magana kan tawaful ifada a aikin hajji malam sai ya ci gaba da cewa wali haka saboda haka lam yuzkar annahu amila bihi illa rajulun aw rajulani min at-tabi'in ba a ruwaito wani ya yi aiki da hadisin ba sai mutum ɗaya ko mutum biyu cikin tabi'ai mutum ɗaya ko mutum biyu cikin tabi'ai su suka yi aiki da hadisi kuma tabi'ai ɗin nan gaba ɗaya su mutum biyar ne eh kaga inda mutum biyar ne sai ka ce mutum biyu ne suka yi aiki da shi mutum uku ba su yi aiki da shi ba tabi'an nan suna da yawa dubbai ne amma sai mutum ya bar abin da dubban mutane suka aiki da shi ya ɗauki na mutum ɗaya ko mutum biyu malam usaimin ya ci gaba da cewa wa illa in ko ba haka wafa fal ummatu ala khilafi gaba ɗaya al'umma sun tafi ne a saɓanin wannan hadisi fa mithlu hadhihi al ahadith yace ire-iren waɗannan hadisai yajibu an yataharra al insanu fiha ya zama wajibi mutum ya taka tsantsan sosai da sosai akan ta'amuli da su wa ya kuma ya bi kokofin su ina fatan duk ana fahimtar karatun malam uthman ya ci gaba da cewa wala na kulu ba za mu ce ba in hala yumkinu an takuna sahiha cewar hadisan babu yadda za a yi su kasance sahihan hadisai amma dai a ce dukkanin mutanen al'ummar farko sahabbai da tabi'ai sai mutum ɗaya mutum biyu ne suka aiki da su a ce kuma su za a zuzuta wa mutane ya kamata a kiyaye domin abin da ya sa malam yi maganan nan sai ya bude akan wannan hadisi ne kuma za ka ire-iren waɗannan abubuwa ire-iren waɗannan abubuwa galibi a yau ɗanan da ake numfashi za ga irin su ne ake ɗaukowa ake ta tada ƙura a kansu wana ji da kyau ko a kansu ne mutum ɗaya ne huzaifa ibn al-yaman ne kaɗai zuwa abdullahi mutum ɗaya ko mutum biyu ne kaɗai a cikin sahabbai suka ce ba itikafi sai a masallatai guda uku mutum ɗaya zuwa biyu a cikin sahabbai ko mutum ɗaya cikin sahabbai mutum ɗaya cikin tabi'ai suka ce ba yi itikafi sai a masallatai guda uku kuna ji da ke ko amma dubi inda kowa duk sauran sahabbai da sauran tabi'an fa sai ya ce maka ai eh, biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wadansu hadisi ko wadansu ayoyi abu karatu a hankali malam yake cewa walahuma anhu qala كما حديث ياتى بدر البخاري ومسلم يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره wannan magana da malam uthmin ya faɗa abin lura ce sosai da sosai na sha jin hankalinmu sosai da sosai musamman a wannan majalisi a karatuttuka kuma da muke yi sosai da sosai cewa duk abin da al'umma na ce al'umma ina nufin al'ummar farko sahabbai da tabi'ai suka tafi a kai to abin da ya fi maka zaman lafiya a matsayinka na ɗalibi ka tafi akan waɗannan abubuwa da ya fi maka sauki a yau a yau a matsayinka na ɗalibi ka ce za ka yi amfani da za ka ƙirƙiri waɗansu ƙa'idoji da za ka yi karatu akan za ka gina fatawoyi ko karatu kan waɗannan ƙa'idojin to aiki ne mai wahalar gaske saboda me saboda kai a karan kanka ka shaida cewar kai ɗalibi ne ɗalibi kuma shine wa mai nema ko kenan zai iya yiwa ka tabbatar da wata ka'idar a yau gobe kuma ka warware ta kun shiru to amma su kuma waɗancan an riga an tabbatar da malintarsu an riga an tabbatar da malintarsu abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ya tabbatar da malintar abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'udin ya rasu shekara ta 32 haka abdullahi bin mas'udin abdullahi bin mas'udin ya rasu shekara ta talatin da biyu na wuraren abdullahi bin abbas ya rasu shekara ta sittin da hudu kullum da ke ku ta sittin da hudu amma abdullahi bin mas'udin ya tabbatar da malintarsa to kallaci ko da a shekarar da abdullahi bin mas'udin ya tabbatar da malintar abdullahi bin abbas shekara ta nawa kenan talatin da biyu bayan hijira to shekara nawa abdullahi bin abbas ya yi bayan rasuwarsa bayan rasuwar abdullahi bin masaudi to ka duba ha gani fa kuna jina da ke ko to akwai iskal akwai iskal iskal din shine daga cikin matsalolin da ake samu a waɗannan masayar din shine ɗaukan karatu zan ba ku wannan ƙa'idar ku amfana da ita kuma za ta amfane ku ɗaukan karatu kuna jina da ke ko ko ɗaukar fatawa ba a littafin fatawar ba ɗaukan ilimi ba a littafin ilimin ba me kenan a'a ko da a littafi ne ko da a littafi ne ba a littafin ilimin ba abin da nake nufi anan shi ne abin da nake nufi anan shi ne in ka ɗauki littafan tafsiri su babban abin da suke maka magana shine mai bayanin fassara alkur'ani mai girma shine babban makasudi galibi littafan tafsiri yasa kake ganin ba sa kwalkwale masail a ciki sai a ce wa fulani kaza wa wani kaza wa wani kaza sai ya huce idan matsala ta zama ahkam ne tana da alaka da hukunce hukunce ne to yanzu yana zaka je ka neme ta littattafan hukunce hukunce littattafan hukunce hukunce nan zaka je ka same ta zaka fi gane matsalar ana ina fatan kun fahimci wannan da kyau idan kana neman hadisi wani littafi za ka je littafin hadisi yanzu mutum ne yana kuna karatu sai ce ai annabi salama ya ce ah, Allahumma ati munfiqan talafan wa ati sikan ah, Allahumma ati mun ah, munfiqan khalafan wa ati sikan talafan ya ce yana nan cikin balaga kullum da ke ko babun atibak ne ko wane ne yana cikin balaga littafin balaga littafin hadisi ne ba littafin hadisi ne don haka duk littafin da duk hadisan da ka gani a hadisan a littafan hau ɗaya kenan ko littafan balaga biyu kenan ko littafan lugha uku kenan ba hadisi ne da za ka kafa hujja da shi ba sai ka koma littafan hadisi sun tabbatar da hadisan kuma shiru yawa saboda haka yanzu ka ga na hawiya matsala ta hau a cikin bukhari za ka tabbatar da ita sai ka kuma littafan hau a can ake tabbatar da su ku lura da kyau ko sai ka ga wata fatawa wata matsala a littafin sira za ka tabbatar da ita ana ana baka tarihi ne sai ka koma littafin ahkam a nan ne ake tattauna ta sai ka ga wata kira'a a littafan tafsiri za ka tabbatar da ita sai ka kuma ina littafin kira'a to wannan ɗaya daga cikin matsalolin kenan sai mutum ya ɗauko siyaru alamun nubala kaga littafin sira ne sai ce zai zaro hukunci a ciki sai ya ajiye almughni na ibnu qudama ko ya ajiye al-istizkar na ibnu abdul barri ko ya ajiye al-majmu' na al-imam an-nawawi wanda yake asu aka yi bayanin hukunce hukunce sai ce zai ɗauko hukunci kuma a littafin sira to wannan kaɗan ne daga ciki hanyoyi da ake samu na matsala ina fatan kuma yanci magana ta da ke ko amman dai amman dai ɗalibi abin da ake bukata shi shine lizimtar karatu ɗaya kenan kuma ya ƙoƙari ya lizimci karatun a gaban wanda ya gane karatun sannan ya bi karatun a hankali ba a gaggawa a karatu ya haɗa da ladubba da ake bi na neman karatu din Allah ta'ala ya amfanar da mu gaba daya amma da yawa abin da aka ɗauka ilimi a yau shine ka kawo abin da mutanen farko ba su san shi ba shi aka ɗauka ilimi a gaban ku aka zo da wata doguwar sujjada yanzu tana ina babu ta babu ita saboda kullum ka bi karatu a hankali in dai ka bi karatu a hankali abin da ke jan mutane kamar yadda malam usman ya bude da shi da ai tun da manzo Allah sallama yi to fa shine ka lura da kyau ka lura da kyau wala nusaki ala Allah ahad babu yadda zai ka hada al'umman nan gaba ɗayan su ka ce ba sa san manzo Allah sa suka aje wannan hadisi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma karatun turmuzi sananu turmuzi inda yana bin mutum yana bin shi a hankali zai gano wannan dan zai kawo zai kawo hadisi rangada dau sai ce wa laysa alaihi al'amalu zai kawo hadisin garau sai ce wa laysa alaihi al'amalu inda kathir min ahli ilmi ma al-imam tirmidhi fa za ka ashe kullun karatun bin shi ake a hankali kayi karatu in nazari za ka yi ka nazarin a littattafan da aka amanta da su littattafai ne a littattafan da ake reference da su amma akwai littafi da za ka karanta don ka karu amma bai gama zama hujja da za ka yi reference da shi ba wannan sananne ne duk wanda yake bincike ya san da waɗannan Allah ta'ala ya amfana da mu baki da darasi na gaba sai mu tashi wa lahuma an subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya ce akwai waɗansu suna karanta translation waɗansu kuma kaset suke sauraro sai ya haɗa su duka ma wani ya shigo kuma a yi sai wani ya shigo kuma sai ya bi shi na sha tambaya shi ai ka gama magana tun da translation ya karanta ya ce shi ya karanta cewa da ya ce wani na ana ba abin da ya faru sai ka ya hada a eh. za ka na ce nawa da da kuma yi nawa da ya ce shi ya je ya karanta Where? A translation. Wani ya ce ya karanta a translation. wani ya ce ya tsaya ya saurari kasa zai tsaya saurari kasa ne gaba ɗaya in ya tashi faɗa kuma ba zai ce ya ji malam wani ya faɗa a kasa ɗin shi ba Allah ta'ala ya tsare mu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu ya la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk